Mun tabbatar da mu ne za mu lashe dukkan kujerun da aka sake zaben su na majalisa a jihar Rivers, amma makiya demokradiyya sun kawo mana cikas. Shugaban kwamitin riko na babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP sanata Amin Makarfi ke mayar da martani kan nasarar da APC ta samu na ɗaya daga kujerun majalisar dattawa a jihar ta Rivers inda Magnus Abe ya lashe. Da kwamitin ke da matsayar jihar Rivers da PDP ce don haka gwamnatin APC ta haɗa baki ne da jami'an tsaro ta murɗe zaben. Hatta rasa ran jami'in 'yan sanda dsp alkali muhammad wanda 'yan bangar siyasa suka yi da mafille kansa da kashe sa a rivers din a fahimtar kwamitin makarfi gwamnatin apc ta iza jami'an tsaro suka auka inda ba horumin su ba abdul ningi shine sakataren shirye-shirye na kwamitin na ga ni na je ba wai ga ma kai ba jami'an tsaro sun hana 'yan inec su faɗi sakamakon zaɓe na wa'annan sanatocin sai kusan da suka ga mutanen rivers sun taso da bala'i aka bar jami'an inec suka faɗi zaɓuɓɓukan da aka ci kuma ina so bayan kayi wani hira da ni ka binciki mutanen INEC ka ji wannan gaskiya ne ko ƙarya ne kuma na ji ciwon yadda aka zo aka tura su cikin wannan badakala har suka samu kansa wannan abu na tausaya kuma wannan shi irin tunanin wanda bai damu da rayuwa ba kenan wanda shi yana ganin jini ya halatta a wurinsa domin ya ci zaɓe wannan abun bakin ciki ne ni a wurina a matsayina ɗan arewa a matsayina kuma na san sanin yaran ma da irinsu musamman shi alkali na san shi ban gan shi ba kam amma na san shi kuma wannan abun bakin ciki ne shi sa ba magana du'o da ko tilas a ci zabe cin zabe na Allah ne mulki na Allah ne mutanen da suka ci zabe a basu sun ci zabe menene zaben dan majalisa na dattijai ko na tarayya wanda sai ka ego gwamnoni kusan duk gwamnonin Najeriya sun tabbata ko menene a ciki in ba manta ba APC ta bakin sakataren ta mai malabu ne dace wannan suka da PDP ke yi illar rasa madafun iko ne bayan shekaru goma sha shida ita magagin faduwa ba abin da ba ta kawowa saboda idan ka faɗi zaɓe wataƙila kai baka taɓa tsayawa zaɓe ka faɗi ba magagin faɗuwa ba abin da ba ta haifarwa wannan ita ce fakaro na farko da jam'iyya mai ci ta faɗi zaɓe a najeriya a tarihin ƙasar nan dukkan abin da yake faruwa da su a cikin gida mu a gare mu ba abin da yake bamu mamaki saboda dama muna ganin ma sun yi kokari da suka zo yanzu ba su ma wargaje ba rundunar 'yan sanda ta fitar da sanarwa da sanya nun kakakinta don awona da ke watsi da zargin son kai daga jami'an tsaron da kuma kafa kwamitin kwararru don gano musabbabin kisan gilla ga dsp alkali muhammad nasira da mailika murar amurka daga abuja najeriya